السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة شيدا Safar سفر هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. أشي جبا ذكر سلتات اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم لمحمد فؤاد عبد الباقي الله مرر كن سركي ليس كي على الغير من أغرقش اللتات لا أربعين دهدو كتاب فضائل الصحابة لتاتي دا كبيان دنغني دا falalar da Allah madaukin sarki ya yi masahabbai jim da irin albarkan da Allah madaukin sarki ya sa musu, da irin yadda ya rika yabansu cikin alkur'ani, manzon Allah ya rika faɗin alkhairansu cikin ingantattun hadisan shi, da irin yadda bayan Allah na kwarai masu ƙaunar Allah da annabi suka ƙaunaci sahabbai saboda imaninsu da kuma kyawun ayyukansu. in ba manta ba muna ƙarƙashin babin da ke bayani a kan darajar sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu su kansu sahabban isu isu wasunsu sun ɗaran ma wasu daraja ne ƙur'ani yana cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal ba za su yi ɗaya da ku ba darajan ba iri ɗaya bane waɗanda harkan da su aka fara su ne waɗanda suka ɗauki dukiyarsu sanda musulunci ke bukata suka bayar suka ɗauki lokacinsu lokacin musulunci na matukan bukatan wannan lokaci suka bayar su ne suka sadaukar da rayuwarsu a lokacin da addinin ake farautan duk mutumin da yake ciki kaɗai don ya yi imani na ƙasashe kashe shi kore a gari suka yi imani suka tsaya a haka to waɗanda suka zo daga baya lokacin komai ya samu an samu kuɗi an samu aminci an samu ɗaukaka an samu kaza waɗannan sunan su yancin arziki darajarsu ba zai yi ɗaya da waɗancan na farko da suka yi abin arziki ba shi sa annabi yake cewa duk abin da ka zo kai daga baya ka ɗauka ka ba addini ko da ya kai girman dutsen uhudu na zinari to ba zai kai mudin dabino na sahabi ba domin mudin dabinan can an ba da shi lokacin bukata ne kai ko yanzu abin da ka kawo da kai da gudun mawanka da ba ku dole al'amarin zai ci gaba kuna gane wannan da kyau ko shi yasa qur'ani da shi ya fifi da cewa su na farkon nan to su ne asali yace wasabiquna awwaluna Minal al-muhajirin wal ansar sai ce wallazina tabauhum waɗanda suka biyo baya sai ƙur'ani sai sa ka'ida sai ce bi ihsanin sai an ga irin kyautatawan da suka yi ka zo daga baya ka zo ka labaran addini ya gama shimfiduwa ka zo cin arziki to ka bi waɗanda suka zo daga farko suka yi himma suka yi kwazo sanda babu komi ina fatan mun gane wannan da kyau haka wanda sanda yake cikin harkar amma kuma kwaɗayi ya sa shi ya ja baya shi ma ya zo bizi kuna gano wannan da kyau shi sa dolan ku ne ku tsaya ku rika fahimtar irin waɗannan nasoshin? in ba ku fahimtar su ko sai kun samu matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine bayan da malai ya kawo mana waɗannan bayanai da bayyana darajar sahabbai musamman waɗanda su ne suka shiga addini da wuri suka ba da gudunmawa in kana son ka gane matsayi bayan matsayi hatta na sahabbai ka karanta suratul waqi'a za ga yadda Allah madaukin sarki ya lissafa yan aljanna akwai as-sabiquna as-sabiquna ulaikal akwai ashabul yamini ma ashabul yamini kun gane wannan da kyau ku su kuma ga matsayinsu ashe hatta dan ka ce ka yi imani dan ana harka da kai shin yaushe ka fara wani irin gudunmawa ne ka bayar wani irin ƙwazo ne shin kai ne ke ba da gudunmawa ko ko ana baka gudunmawa ne ana gano wannan da kyau ko akwai wanda zai zo yana cikin addini tsammanin shi wai gudunmawa yake bayarwa alhali ko shi ake wa gudunmawa da za a ce tsaya irin imanin abubakar a cikin tafiyar wallahi ba zai iya tsaya ba canza sheka zai kun gano wannan da ke ku dole ba dan da'awa ba ne so shi ma'aikacin cikin da'awa kuna gano wannan da ke ku wanda da yake jira sai an mai albashi sai an agaza mai sai an tallafa mai sai an taimaka mai da kaza da kaza da kaza da kaza kenan ya zame ma da'awan kasta kenan kuma ba ta ba zai rayu ba kuna gano wannan da ke ku amma in za ka zama abubakar a da'awar shiri ka bayar ba ita ta baka ba to sai mu ce kana yi da gaske shi yasa qur'ani ya ce waɗancan na farko su ne na gaske na sosai masu tsayawa akan addinin annabawa amma duk wanda ya zo daga baya ba a ganewa sai ya yi ihsani na gaske jama'ar annabi kuna gane wannan kun ba haka ba akwai ai eh, wa ra'aitan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja ai eh, akwai su amma kashi dai sai Allah ce wa kullan wa'adallahu al-husna Allah madaukin sarki masa tanadin abu mai kyau saboda imani da aiki na kwarai amma ba su cimma na farko ba wa akharina minhum suke lamma yalhaqu bihim darajar su ba zai zama ɗaya ba jama'a mun gane wannan da kyau ko amma idan ka samu masu bankara nasi dan yi daidai da abin da suke so to sun ce ai wannan ana kawo alkiyasu ma alfahari sai ka ce aina alkiyasu huna kun gano wannan da kyau ko nasi kara da kana maganin kiyasi dan dai baka san me kiyasi ba baka san me nasi ba jama'a kuna gane wannan da kyau ko in ka ga ana irin wannan hayaniyan ko to romuwa ka gani za a ci shi sa ga manya-manyan sahabban annabi ko lokacin da gwamnatin musulunci ta samu kuɗi da ɗaukaka za ga ba abin da ya dame su da wannan kuɗi da ɗaukaka mun karanta da kona annabi sai da ya zauna da safe duka ya ce ba mu iya biyan abubakar komi ba kuma dai ma ba za mu iya biyan shi ba kawai mun bari Allah ne ya biya mashi ya ce koban kowa a dade ta sai koban sai na abubakar za a bari a kuɗi ya ce lau kuntu muttakhizan khalila lattakhastu ababakar khalila ya ce da zan rike hannun wani mace layira lahira tare da shi a matsayin badadaina ya ce da hannun abubakar na rika ku wani da kyau ya ce ban ji daɗin dukiyan kowa da sarakuta da kowa da abota da kowa da zaman mutunci da girmama da kowa irin yadda na ji da sai na abubakar ya ce abubakar akwai kauna da amintaka da yan uwantaka tsakani da kai duniya da lahira الصديق الأكبر أبو الصديق صاحب رسول الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا kun gano wannan da kyau Said na abubakar kenan baka taɓa je yana gogoriyar tattare madafin iko da matsayi ba kuma da su aka ce kai koyi idza kunta Allah madaukin sarki ya sa mu dace قال الإمام النووي تسند مكرن ده حديث ندبو ده تديشي ده أربعين ده بقوي حديث إمران بن حسين الله مدركين سركي كارا مسي الدايتي النبي يتي خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما في الخيركم سوني ولن ده سكا زونا سكا زامني دني سوني صعبان منزل الله صعبان منزل الله ما درجة درجة ني muhajiri ya fi ansari a cikin muhajiran ma waɗanda suka yi imfaki qablal fatihi wa qatalu sun fi waɗanda suka yi ba'adal fatihi wa qatalu a cikin ansaran ma waɗanda suka yi imfaki min qablal fatihi wa qatalu sun fi waɗanda jama'a abin fa akwai hayaraki a cikin shi ba kawai mutum zai zo an yi magani kun gane wannan da kyau ko ai abin ba tilo tsoka a abin menene mutum ya gabatar san asali da gaske sanda ake da bukatan abin na gaske kuna gane wannan shi yasa duk wanda zai addini ya san abin da zai da fatan kuna fahimtar wannan da kyau to shine annabi ya bayyana summan ladina yalunahum summan ladina yalunahum qala imran la adri أذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرنين shin bayan karnin annabi karni biyu ya fali aw salafan ko ko salafatan karni uku ya ambata qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce inna ba'dakum qauman to bayan ku ku da kuka shiga harkan da wuri in hidiman da harkan ke nema kuka yi mata san da ke bukata san da ake cikin kunci san da ake cikin wahala san da ake cikin fafutuka to wasu mutane za zo a bayan ku ya ha'inci suke yi mun gano wannan da kyau neman abun duniya suke yaudara suke yi duk abin da suke fadi akwai wani abin da suke so su tsotsa na rumuwa karkashin wannan abin ba da gaske suke yi kuma tilkal ayyamu yudawilu ha bainan nas ce wasu mutane za su zo bayan ku wala yu'tamanu su ba amintattu bane ba amincewa da su Dan duk yanda suka samu dama da yanayin to yaudara da cuta za su wa yashhaduna wa la yastashhadun suna zuwa su bada shaida ko neman shaidar su ba ai nan da nuna su baza diga za ga suna nuna cewa ai ga mu darajar ai ga kimar ai ga mu abin da ba ya tambaye ka in kana da daraja da kima jira a gani ma qul imamu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu ku da gaske mu'mini za su gani ba talla ba jama mun gane wannan da kyau ko za su suna ba da da su ga imaninsu su ga darajarsu su ga su tun ba a ne su da wannan kuna gane wannan ta hadisin na ɗaukar waɗannan abubuwan kuma kan yadda mutanen mu yau suke ga mutum yana yin abu sai ka kasa gane wani musulmi ne shi ko kuma shirmanci Allah shi kyauta wa yanzuruna za ga suna yin alwashi za kaza muna faran kaza amma wala ya yakun ba sa cikawa wa ya yazharu fi muslimanu za ga kiba sun zama huka huka kun gane wannan da kyau kiba na bayyana a cikin saboda ne sun mai da addinin da rayuwa kayan amuri a samu ɗaukaka ce jiyan da cikin ke murjewa kwana ta samu lafiya abin da suke so kenan kenan addini yana zama masu dalilin ne tattara abin duniya wannan hadisi al-Imam al-Bukhari shi a littafi na hamsin da biyu kitabu shahadat babi na tara babun la yashhadu ala shahadatu jur ala shahadati jurin idza ushhida duk lokacin da kira ka ka ce zo ka ba da shaida in na zalunci ne ka bayar amma nan za ga mutane wai addini suke yi bai fasan abin da ya faru ba amma in ya ga dan hannunsu ko sai ce haka abin yake irin sami da yake sani Allah in dai za su amfana da ita ko bai taɓa jin labarinta ba yana goyon bayanta mai bambancin abin da yan jahiliyan guzayya suke wa ma ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshidul guzayyatu arshidi kuna gano wannan da ke ku shi yasa kun ga waɗannan nasoshin ku san su sannan ku binciki bayanai da malamai magabata suka yi musu wallahi al'azim kowa sai ya gyara zaman shi addini kake ko shi ne ta rayuwa kake son ka gina ko ko so kake ka taimaki annabi wajen isar da amanan da Allah madaukin sarki dan kama shi shine malam nawawi Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yace hadal hadisu fi zahirihi mukhalifatun lil hadith al-akhar gaskiyar al'amari a zahirin wannan hadisi in ka kalla sai ga kamar yana cin karo da wani hadisi na da hadisin da yake cewa khairu shuhud mafi alkhairin masu zuwa ba da shaida alladina ya'ti bi shahada alladhi ya'ti bi shahada shine wanda zai zo ga shaida karar a hannun shi ya taho da ita qabla an yus'alaha tun kafin a tambaye shi shaida sai bai ce gata kaga annabi ya ce wannan shine mafi alkhairi amma kuma a baya yake cewa nan gaba za a samu wasu tambaɗaɗɗu su kuma za a zo da shaidan ba a tambaye su kuna gane wannan kuma annabi ya ce mafi alherin shaida shine wanda ba tambaye shi ya kawo to idan kana auna abin da hankalinka da tunaninka sai ka ce suna ma karo da juna kai baka ma gane ai ba hankalinka ne abin awon shari'a shari'a take aunawa hankalinka ya fi. kuna fahimtar wannan shi yasa malamai sa Imam Bahawi da irin su ibnu Qutayba ad-Dinawari da sauran malaman musulunci suka rubuta tawilin mukhtalaf al hadis mishkul al-asa kun gane wannan da kyau ko mishkul aya eh, Qur'an duk waɗannan an rubuta maka ba dan koyon ba sai dai in kaga wannan nasu da wannan nasu suna karo sai an maka a ce ga yanda abin yake ba karo ba ana fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine sai malai yace qalal ulama malaman musulunci suka ce aljam'u bainahuma yadda za a hada waɗannan nasoshi guda biyu annan zamma fi zalika liman badara bi shahada zargi da ake zargin mutumin da ya kawo shaida tun ba a tambaye shi ba Ko gano wannan da kyau shi ne wanda ya marmaza da zuwa da shaida fi haƙƙin adami gane da haƙƙin wani ɗan adam wa huwa alimun biha shi ɗan adam din ya san shaidan nashi amma ya jinkirta ta sai lokaci kaza zai amfani da ita kawai kai saboda zumudi sai ka mege kai zumbura ai ga shaida qabla an yas'alaha sahibuha kafin mai haƙƙin ya ce da Allah wake da shaida akan wannan abu sai azarbaɗe ya je ruwa sa mai harka wannan mafi sharri ne wajen masu ba da shaida saboda akwai inda ake tarkibul adilla kun gano wannan akwai sanda kake ganin gashi kuna da husuma da wani amma lokacin bugun shi bai yi ba kun wani ya kawo abun bugu tun da wuri to sai fayyarsa cewa kai kai ta kafin tsamfa bugun za a yi kun gano wannan yanzu ne ya zama mafi sharri duk da ana neman abun bugu ba tambaye ka shaida ba me ya kawo ka kawo ana san wannan da kyau kuma ai shi wanda kake kokarin kai magwaninta ya san da abu ka ji shiru to kai ma kawo kai shi kenan yanzu ana zargin masu ne zarbabi nan gaba za ga mutanen da zarbabi da gaugawa ba wajen zuwa ana fahimtar wannan to duk wanda yake da azarbabi da gaugawa irin wannan ba wajen zuwa ka lissafa mai nadama da dana suna cikin rayuwar shi Allah ya sauwaka wa allal madaha to shi ko hadisi na biyu da ce mafi alkhairin shaida shine wanda zo da shaida tun ba tambaye shi ba fa huwa liman kanat indahu shahadatul adami shi ma shaida ne na wani dan adam da yake cikin wani hali wala ya alamu biha amma bai ma san da shaidan ba amma kai ka san da shaidan wala ya alamu biha sahibuha wanda yake da haƙƙin bi ma san da wannan shaidan ba fa yukhbiruhu biha sai ka je ka same shi kai da shi sai ka gaya mashi liyastashhidahu biha inda alqabi domin ya je kafa shaida da wannan a wajen alkali idza arada in yi nufin kafa shaida ba zo ana kokarin za ya sulhun mutane ko sai ne yake ci to an shige ka ran nan muna kaza kaga wannan mafi sharri ba tambaye ka kuna gano wannan da kyau ko kuma abin da yake koyi ai wane dan Allah ran nan kai ba shaida bane kan gane ce ni shaida ne kanka a wannan mafi sharri saboda ya kawo shaidan abin da zai hausa tsakanin mutane ana fahimtar wannan ku Allah ya shirye ta wa yaltahiqu biha man inda indahu shahadatan hasana irin wannan shine mutumin da yake da shaida kyakkyawa sai ke kokarin isar da ita ga mai ita domin ya ci moriyanta wa hiya shahada bi huquqillahi ta'ala fa ya'ti al-qadi wa yashhadu biha shine mutum zai zo da shaida ga abin da ya taba haƙƙin Allah ya gaya ma alƙali ga yanda abin yake ga yanda abin yake shi kuma sai kokarin gina hukunci a kai ina fatan mun gane wannan da kyau wa haza mamdum illa idza kanat shahada bi haddi Mali ce shaidan da ba a so ka kai wajen alkali shine idan shaida ta zama na tsaye da haddi wara al-mas'ala fi sitri shi kuma alkali ke ganin a wannan akwai maslaha da za ta sa a sitar ta kara tsaye da wannan azari akwai wannan ba mutum zai zo da haddi caɓe-caɓe shugaba yana kallon tsaye da haddin zai zama da wata matsala ko sai su ta an san shaida to ba wanda ya sa ka ka je ka ce ya kawo shaida akwai hadin da aka tsaye da shi zai haifar da yaƙi cikin jama'a da fitila da rashin yadda kun gano wannan da ke ku ya haifar ma addini cikas to sai a dakatar da shi kama ka gaya mu haddin Allah ne za a dakatar la ilaha illallah irin ka ya halatta ka ga khawariji mun gane wani. haddi nawa annabi ya kawar haji karara saboda ko wata maslaha shi yasa kaga al'amarin addini da da'awa dole sai wanda ya goge sannan yake shi in ba ƙwararre gogagge dole sai kaga harbatu masu cin al'amarin addini ba maslaha cikin al'amarin su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to dangane da bangaren da yake cewa wa yazharu fihi musliman mun wannan da kyau ko magana kan kuma rawashi mutum ne wanda zai zo ma kanshi alwashin zai yi kaza zai ba da kaza kuma ga abin ya samu sai ki kun gano wannan da kyau wannan yana daga cikin alamun lalatattun halittu da za su zuwa baya dangane da kiba kuwa dan yanzu duk wanda yake da dan kiba a jikin shi gaban shi ya fadi kun gano wannan sai ce a to ya haka to barkaci قال الإمام النووي الإمام ya يتي yanzu ai za a ba mutane aiki ya ce to kaga karatun jiya baka da kai yake yi ba kada kai yake kaga kiman ma da jike ta Allah shi Allah ne ya ma baiwanta amma kaji kuma wai ya zo da maka abin shi ta da ma na san bai suna yi haba to ai to ba ku ne to za ka lura da kanka ai kaga magulmaci kenan ya kasa fahimtar me karatun ne bane ko ko asalin me abin ne bane waye fada amma da za a zuwa ce jama'a akwai matsala a karatun na ƙetare sai su kagan sun ga gaskiya ne a kan su suka ce a tsallake ta to kawai ka nemi taimakon Allah ka zuba karatu ka kauci kai dai ka tsara son zuciya Allah ya sa mu dace al-imam an-nawawi ce qala jumhur ulama mafiyancin malamai suka ce ma'ana hadal hadisi hakikanin ma'anar wannan hadisi al-murad bis-siman abin da yake nufi da kiban nan huna kasratul laham shine yawan tsoka a ciki wai ku ga wannan da ke ku ga mutum huke ke haka wa ma'anahu ma'anan wannan shine annahu yaksiru zalika fihim zaka ga kiba na yawa a cikin irin waɗannan mutane wa laysa ma'anahu an yatamahadu samanan ba wai ma'anan wannan ana sa a ga maka ka rika shan ƙwayoyi ko shafe-shafen mayamayai wai domin ka kwashe kitse da ke jikinka ba. Ƙalu sai suka ce wal mazamumu minhu man yastaksibu wanda yake abin zargi wajen kiba shine wanda yake neman kiban da gangar. Amma in kiban ka ya zama na halitta ne, kun gane nan wannan ba magana kan shi, zama halitta ne. Ina fatan kun gane, ko ku dama tsafan gidanku yana da alaka da irin wannan kiba ba su zai zarge ka amma ne ma kai ta hanyar shan kwayoyi da cewa na akwai hutu ko ko malu ya ce wa amma man huwa fihi khalqatan wanda ya zama tsarin halittar shi kenan fala ya Kulu fi haza wannan ba zai shiga cikin wannan hadisin wal muktasib annahu huwa tawassi bil ma'qul wal mashru wanda ya san cewa in yana cin abu iri kaza ko yana shan abu kaza zai irin wannan kiban yayi za'idan alal mu'tad ya ƙara akan bukata har ya haifar mai da kiban nan to shi na abin gaske a shi irin wannan manyan ba yau yau din nan ka san mutum busasshe ne an jima an zabe shi a kujera kawai sai kasa gani shi sai ga ya zama yanda ka san biyaran masa ka taɓa ganin ramar biyaran masa haka yake Ƙirar suna zaa bi mutanen banza. Wakilin ya ce almuradu bai san mana a nahon ya bima laifakan fahimtar. Za suna yawan wa wuraren abinda ba nasu ba. Waye da huna ma laifukan na Kuma suna da awan abin da ba su cancanci shi ba. Mi sharaf na ɗaukaka. Sune masu darajawa, sune masu martaba, sune masu aiki da ƙoƙari, wa veri. Wakilin ya ce almuradu. al amwal shine kokarin tattakato dukiya ko ta halin kaza su da ba su ne kuɗi a kawo kuɗi a tara kuɗi a kaza da kuɗi kullum aikin su ne waɗannan ba mutanen arziki ba ne Allah madaukin sarki ya samu dace wannan shine kingin abin da ya rage ba mu karanta ba karatun zai gabata babu qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace wannan babin zai yi bayani dangane da faɗin annabi da yace la ta'ati mi'atu sana nan gaba daga yau ba za a cimma shekara ɗari ba wa alal ardi nafsun manfusa a samu a duniyan nan akwai wata rai da ke numfashi al yau gano haka annabi ya faɗi yanzu ka je ka samu wanda bai fahimci karatu ba ko shi ya ɗauka daga yau wannan ba an ba da wani karatu ne na wata shekara ɗari ta gabata tintin annabi ne da daddare ce masa habbai ya ce kun gane biyar nan yau yau yau wannan daren da annabi yake ciki to duk wanda yake rayuwa a cikin wannan daren nan da shekara ɗari baya rayu kowaye nan da shekara ɗari masu zuwa kowaye zai mutu a ga wannan hadisin da za mu karanta yanzu yana karyata masu cewa akwai annabi Khidir yana nan raye bayan in dai a wannan daren da annabi ya faɗa haka in dai dan adam ne ko aljan to baya raye kowa ya mutu kina wani aljani zai ce maka yau shekarar shi dubu ɗari uku da kaza da kaza da kaza da shi aka jana'izar manzala sai ka ce yau Allah ya kauce ga wata zuci mu kare shi kawai ba ka da ran da annabi ya ce nan shekara da biyu kowa ya mutu ko ko sai mu aje maganar manzon Allah kai mu gumu maganar ka ba ma san shekantaka canza wata magana ko ko malami ya bai ce muku wa ayyana yana da wani malami aljani shi kuma wannan aljani to sahabin manzon Allah ne yanzu abin da yake sai ya ce muku shi ne shi tabi ko ko kun zama ne a tabawa tabi <laughs> kuka gane malam in mutum na magana ba ka nazara abin da yake faɗi ko ka zama shirmaci yana faɗi ya eh, nazarinta to yabo ma za ka yi ma'anaba an ce zinar kawala mai amfanin hankalinka da aka baka <laughs> ko ba na wannan da kyau Allah wa ɗauke shi wani ke samu dace yaro ne da abin da aka gane kawai shi ta tafiya ya ba san da yake ba saboda shi حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء النبي نيمنا صلى الإشاء في آخر حياته أكرشر ويش لما سلم قام يا يندي سلم في ميكي فقال سيتي مصحبي أرأيتكم ليلتكم هذه kuna ganin wannan daren naku na yau fa inna ra'asa mi'ati sanatin minha shekara ɗari na cika cif la yabqa mimman huwa ala zahar al-ardi ahad duk wanda yake rayuwa to da shekara ɗari masu cika cif to ba za a ƙara samun wata rai wanda take numfashi ba kowa zai mutu dabbobin da suke raye a wannan daren ma ko ɗaya ba za su mutane tsuntsaye kwari aljanu tambaya ya na mutuwa mun gano za mu zo babin mutuwa za mu yi bincike mu ji mai malamai suka faɗi dan da shin mala'iku na mutuwa ko ko su ba sa mutuwa shin su a ɗaga masa kafa ne sai an zo gugu wasa kaho ne za su mutu ko ya al'amarin su yake za mu tattauna wannan da izinin Allah ku gane wannan Allah shi biyar to wani hadisi ya akhrajahu da bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na uku kitab al-ilmi babi ne 22 babu samar fil ilmi babin da ke bayani akan cewa za a iya zuwa a hiyaran ilimi da daddare Manan shi ilimi shi ne a samu karatu bayan sallar isha'i a zo a zauna a yi karatu in ba haka ba da kowane hira bai halatta mitin ganawa in dai ba da zai umarni bi sadakati aw bil ma'arufi aw bi islahin bainan nasi ba to wannan duk bai kamata ba kowa ya je bacci ya je ma iyalin shi kewa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madarkin sarki ya sa mu dace to kun ga me yasa malam yiwu bai kawo wannan an zo ƙarshen babin da ke bayani kan darajar wa sabai sabai sun ta san mu me kenan kare ana tsare babun su su kuma suna ne suna mutuwa kaga malamai sun iya tsara abubuwa ko kenan duk yadda kaga daraja da kiman abu to samun lokacin karewa yana nan dab sai a nemi wannan abin sai ce ba san ya kare ku Allah ke Allah ka sa to mu ta zo mu cika da kyau da imani Mala ya ce babu ta'arimi sabba sabbi sahaba radiyallahu anhu wannan babu zai bayani akan zagin sahabbai haramun bari ku ji jama'a da babban baki kun ga zagi da ɓatanci mutanen kirki ba sa shi duk wanda za ka ji zagi a bakin shi ba mutumin kirki ba ba su yi maka wani jawabi ko ka ji wani da cike game da shi ba shi da kanshi ya bayyana ko shi waye yanzu ka taɓa jin sahabi ya zagi wani eh su ake zagi shi sa annabi ya ce kar a zage su har a rayuwa kar ka zama ɗanka kana zagin shi to kana koya mai mummunan tarbiyya ko ɗaliban ka ka rika zagi a gaban shi kana kan da shi mugun tarbiyya wanda za ga illan abun a rayuwanka ko bayan rayuwanka shi yasa zagi ko da cin mutunci ko ba da biya mutane kirki ba shi yasa annabi wannan yana jin kunnin mu ne cewa mai hankali rigima ya hada sabai biyu ɗaya shi gaya ma ɗaya bakar magana annabi ce ku daina zagan man sahabai shi wancan ba sahabi ba ne sahabi ne amma kuma shi wancan siniya ne wannan kuma ba jiniya ne kawai kai na ƙasa kai kamar zagin na sama so da ya yi a lokacin da ya ma addini gudunmawar da ka irin irinta ba ba ka da wannan kiman da daraja saboda ba za ka zo yau ka ce wani da ke da daraja da ko kokari da himma da yayi ko wannan darajar banza bane ba a wannan cin addinin musulunci wannan sai zai zama addinin yan bid'a Allah shi kyauta قال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi ce ta tasubbu ashabi kan ku rika zagan man sahabbaina ehe kan ku rika zagan man sahabbaina kenan annabi ya hana zagin sahabi ka ji kai dan shi'a duk ƙaryen da aka yi maka duk yaudaran da aka yi ma duk cewa wai yayi annabi ya ce kar ka zagan mai sahabi wani sahabi ne ka iya bakinka kun gano wannan ka iya bakinka ka tona zuciyanka kiyayyen da aka gina a cikin zuciyanka dangane da sahabi ka ko da kai watsi da ita sahabi ba abun wasa ba ne da har za ka bude baki kana zagan ma sahabi bayan ya ce kar kai wani irin rauni ke tsakanin ku da annabi wai a ja dogon layi ana zagan ma matan aure iyayen mumine da nassin alkur'ani ana zagan mai aminai masu rubutun wahayi wanda ya bar masu amanar addini suka kai addinin ko ina sanda addinin ya takure a jazirar arabi su ne suka ɗauki addinin sai kai shi ko ina aka bada shi kowa ya karɓa, kai ka lokaci za ka zage su wanda kai ko ma gujin garin ku baka taba zuwa kai wa'azi ba wanda uku wata ibn na al alfihiri sahabo manzon Allah sai da ya kawo yakin kawo addinin musulunci har Najeriya su su kai addini Tunisia su kai addini Mali su kai addini Afirka ta tsakiya su kai addini ko ina sahabban manzon Allah wai da yake cewa wai fatake ne masu fatoci wannan history na banza ku aje shi gefe mala waɗanda suka kai addini sahabban manzon Allah ne suka kai shi in ma 'yan kasuwa sun ba da gudunmawa wajen ƙara haɓaka shi to wannan kuma sun yi ne don su samu lada amma dai asali sabon manzon Allah duk inda kake ganin ana musulunci yau a nahiyoyin duniya wallahi su suka kai shi su suka kai shi yau har turai abin da ya hana bangaren America da sauran Latin America wane ne safe ba su kai ba wallahi teku ya hana su zuwa gani suke ba kowa kuma a nan ba san wannan Ingila da sauran waɗannan Europe masu nisa wai akwai mutane ba amma wallahi yadda kaga yankin rasha an karba addini ko ɗan shi an rungumi addini gam wallahi da haka turai za ta zama su da gaske suke yi su suna rayuwa ne don su addini don su karantar da addini su kare shi amma ya samu abin arha an zo an musuluntar da kakan shi kawai yanzu ya taso wani makareci ya ce maka zo ai sahabi bai da kirki ai sahabi bai kyauta ba ai ga laifuffukan shi ai kaza ai ta lissafin ƙarya ku gane wannan to wallahi ku gina wannan kana zaune yanzu kai sai ne ya ce ai ba kai kaza sai ka ce a anya ba na ta so buwa sahabi ba ne kuna gane wannan da irin zagin da ake masa abai ne exactly shi ake manyan mutane mutanen kirki masu addini masu mutunci a yanzu ko mutum ya zauna kokari yake sai ya bata wani sai ya ci mutuncin wani wai ka bata wani kana tsammanin darajar zai kuma kanka ne za ka fara nema daga farko ne yanzu misali mutum ya zo yana zagin general buhari duk ya gama zagin mutanen najeriya su yadda daraja da karɓuwan da allah madaukin sarki ma buhari ya koma kan shi a idris shaka zai yiwu yanzu mai zagin abu hurera darajar da ake gani na abu hurera ya koma kan shi zagi ko sai dai maka illa na tsaya sai dai maka illa saboda masu hankali za su ƙarga aunawa anya kaza to an kalli kaza ba shi za ka bin kai magana ka auna ta za ta yi ma illa eh in ba za ta yi ma illa ba to wanda kake faɗin za ta yi mai illa eh shi za ta yi mai illa sai ka auna musulmi ne ba kuma ya al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahab kafin shi da mutane suke yi wai ga cewa a tattaro nasi ai fasara daya su sun ɗauka wa in za ka yi magana a rula sai kawo nasoshin a rula duka wannan shirme ne zan fahimtar addini ba abin da ake nufi ba ke yanzu a nan in za ka yi zagi to tattaro nasoshin zagi duka da nasoshin haƙoƙi da nasoshin zamantakewa da nasoshin taimakekeniya da nasoshin kaza ka tara daga shin sun halatta ma ka yi shine ma'anar fatattaro nasoshi amma in ya zama mutum nazari ya yi ba koya mai aka yi ba sai ya yi shirman da ran da malami suka gege matsala sai kuma ga mutum ya koma ta inda inda za ta kokarin gyaran baya ana gano wannan to musulmi bai mu musulmi irin waɗannan abubuwan amma musulmin ma wai a rasa wanda za a yi ma wai sai sahabban manzon Allah sahabi ne za a zaga a ci mutunci a nare a buga ganga a yi rawa mutanen garin nan wai ba abin da ya dame su har ma sai zo su layi suna kallo ana zagan ma annabi sahabbai masu kuɗin garin nan su da sarakunan garin nan wasu da ƴan boko da jami'o'in gwamnati su har gudunmawa suke ɗiba su ba su gudunmawa na wajen taro gudunmawa na jami'an tsaro da za su kare su gudunmawa na siyan biyan wuta da aiko da kuɗaɗe da yawa na security a ba su akan cewa ku zage sahabban annabi ku more. kila ba maki za mu nemi ƙura a hannunku mun banda dan siyasa zama sha sha sha ka ga ɗan dan shi ana zabe mun gane mutumin da ya kafarta sahabi ne kai da kai da sahabi zai dora kai haka da hankali kana yin abubuwa na rashin kan gado so da kana cikin koman jahilci Na ya kiyaye kada su kuwa sahabi annabi da shi kanku za zama sahabai na kuma an ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba da ɗaya daga cikin ko na yau kuma wannan hadisin wani annabi na je ya faɗa tabi'a ya tara su ya tara sabon ne ba yana sai ya faɗi darajar waɗanda suka zo a farkon al'amari don 'yan baya su girmama su amma yanzu an jima ba kuna harka ba an jima jiman jiman nan sai wani ya zo wani sai ce ku da ku ba da bakun nan kuma ciya amana ne ku ga wannan da kyau tintini san da yake wahala ba ku ci amana ba sai yanzu da abun duniya ya zo ne ko da abun duniya ya zo ba ku nuna ba kuna so ba ko kuna na ciya amana saboda ana kokarin wa kore kare a gindin kanyawa yana ci Allah ya no going back mun gane wannan da kyau ko no going back duk wanda yake ganin akwai wani abin arziki da zai iya yi ko ya je faru daga farko mun gane wannan da kyau amma ka ga mun wallahi maganan baki bai sa mu daina abin da muke aikin mashirmanci bai sa mu daina abin da muke yi shekara ishirin da biyar da ya wuce ba cikin wannan dagan muke. mun gano wannan da kyau ku? Allah ya ga zama nan duk abin da mai faɗin magana yake faɗi bai damu na amma na sai yi dariya kawo sai ɗauke shi kara shi wata aya ko wani hadisi fadda bi ma tu umar kawai ana gane wannan da kyau ko mutane ba za su so a faɗa abin da suka faɗa ba saboda ne saboda wanzani bai son jarha amma tarihi dole ya rika maimaita kanshi bayan da za a mutum ya zo daga bayan bayan baya ya kalli wanda da su ake harka ya ce waɗannan wai ba su iya ba abin da annabi yake hana ake nan ba. ya ce kai da ka zo daga bayan ko da kai ma musulunci gudunmawa ganin girman dutsen kohuri na zinare wallahi ma balaga mudda ahadihim bai kai darajar mudin dabino da sahabi ya bada saboda Allah ba bai kai ba sai ce kai wala nasibu ko da shi ba zai kai duk abin da kai din yana gaba da kai to abin da annabi yake so shine na baya girmama me na gaba so na gaba in ya wuce wannan na baya zai me zai mai gurbe shi amma in na baya zo ya zagi na gaba to haka za ku ta tafiya babu girmama juna babu tsari babu da'a babu tarbiyya ina annabi zai da irin wannan rashin da'a a cikin tafiyar shi ce wanda ya zo daga baya yana zagin na gaba kuma ga mutane ba abin da ya dame su kun gane wannan to za ku fuskanci rashin ɗa'a ku cikin al'amarin ku har cikin gida ku san wannan abin da annabi ya kokarin toshewa ke banda annabi ya waɗannan maganganu kuna tsammanin su Abdullahi dan Saba al-Yahudi jiban nan da suke ma addini za su bar addini ya zauna lafiya jiban nan da su zo uwaisara suke ma addini wannan Abdullahi dan Saba shi ya ɗauki tutan Shi'a ya yada wannan rafidancin zuhu wani sara shi kuma ya ɗauki al'amarin khawarijanci abladin ubay ɗan salul ya ɗauki al'amarin ne munafinci haka suka zama addinin musulunci matsala su dan salu su zagi annabi su zagi sahabbai amma ba yi da shi har sai da ya kai gaba mun karanta da ko anan abladin ubay ɗan salul gaba da gaba ya zagi manzon Allah gaba da gaba har sai da ya kai annabi ya hau kan mimbari ina cewa jama'a iyali na me kai wani da wani suna zuwa kuma cutarwan ya wuce har ya kai ga iyali na cikin gida ba mu kan gano kowa ba cin ya san mata ta mutum ne kirki ce amma kuma mutum ya zo ya kitsa magana ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce ko duk waɗannan abubuwan mutane su rika mantawa in abu ya taso sabo saboda zuciyar mutane akwai sharri a ciki ko kuma sun kosa su ji sharri sai su manta da duk waɗannan ababen da suka faru a zangon farko ko shi kenan sai saraka sai ƙarshen al'amari zagin ya bi iska sai kuma mutum ya komo yana ko yana rarage tana jin magana matakin farko kowa ya faɗi daga cikin ƙarya ne in ba ka sa ƙarya ta ci mutunci kan bayan Allah gano wannan da kyau ko kar kai in ko kai ko to Allah shi Ina maganar gaskiya in kai shi an yi kuma komai daren dadewa to ko ga waɗannan mutum uku har yau su ne matsalan addini na farko ɗan ubayyu na biyu zo sara na uku ɗan saba kun ga waɗannan duk wani bala'i muguwar aƙida da ɓatanci da ruguza addini da ka gani ko wala da hannunsu ciki duk su suka yi waɗannan bala'o'i kuma wanne ne daga cikinsu manzon Allah bai wahala da shi ba wanne ne a cikinsu sahabbai ba su wahala da shi ba wanne ne a cikinsu duk wanda ya riko da addini a zamanin yanzu bai haɗu da cikas ɗinsu ba kana da yanzu zaka ji dan sha da sahabbai yana musun hadisai yana musun ayoyin alkur'ani ka shiga damuwa ba ya kashe ka ya ɓata dukiyanka yi ma kaza yi ma kaza kuna zaune kalau munafukai su tara na kawo kun gani in duk bala'in da ake ciki a arewa ana menene ana menene su ake haifar da wannan bala'in ba munafukan mu bane ba munafukan mu bane kuma na rantse maka da Allah ba abin da ba za su yi amma ba za su yi ba saboda neman me a waye gari abin duniyar da suke nema gaba ɗaya sarrafa shi to dole ne Allah madaukin sarki ya baka abin da kake so dai <laughs> kiyaye zagin safe ba tare mu abu bane idan ta muke mai shi Allah shirye su bari amma dai ba daidai suke ba dan ba dini suke ba dini suke kaga ce ya zauna dan shi da zagin sahabi ko da mu bi ba ita da rarrabu ko ya sa ta da zagin bai ko kuma shi da kanshi ma ya je siyo kasa din yana ci saboda annabi bai da mutunci a idan shi ka ga mace wai dan shi'a ya zo ya ce wai yana son da wai ya duba, yana tuba daga shi'a ne eh shi sa dole ne mutane su tsaya su natsu san me suke ciki Allah ya tsare mana imanin هنا حديث آخر زهو البخاري الإمام البخاري ابتدى شهد التابي نسبتن دبيو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتاب لكي بيان أكل درجة جيدة فلن ننسى بل النبي باب نبيار باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا فقال يا بار قدوم يتشاء لا تسبوا ashabi da annabi ce ku zagan man sahabbai na sai ce shamilun wannan doka ta annabi don ba shawara ba ne doka ce dikiri ce an yanke shamilun liman labasal fitin shi sahabin da ya shiga cikin fitina ne min ghairi da wanda bai shiga ba wata irin fitina fitintunu sun fara fa ba da suwan annabi fitina na farko shine fitinar radda ya shiga cikin wannan ya dawo to kaga take ka zage shi to yana da darajar da baka da ita mun gano na biyu fitinan da ta faru zamanin kashe na Usman kar ka sake dan ka ji an ce wani sahabi yana goyon bayan tawayen da suka suke musulman tawaye ya ce za ka zage shi na uku shi ne fitinin da ta faru zamanin ali da mu'awiya da zamanin yazidu da husaini kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wannan inda hannun sahabi ko ba hannun shi an sa shi ne ko an kala mashi ka iya bakinka inda sunan shi sahabi ka iya bakinka annahum mujtahiduna fi tilkal huruf malai yake cewa waɗannan yaƙe-yaƙe da suka yi ko to ijtihadi suka yi su duka shi kuwa mai ijtihadi in ne daidai lada biyu ma yake bashi wanda ya kuskure a yaba kuskuren nashi a bashi lada ɗaya ba ka abin yake ba kamar shi a zuciyarsu da idan su kallon masu wannan alkhairin cin da zuciyarsu ta ɓaci ba son kaza alheran mutum gaba da za su tattake kau yanzu shi yasa duk mai kaunar sahabi zai so dan shi'a ba zai so shi ka san ko hikiman da awa ba su da shi zai zaba ko hikiman da awa ba su da shi wata awwiluna ko kuma ya zama sun yi tawili fa sabbuhum haramun to zagin sahabbai haramun ne min muharramatul fawahish daga cikin muharramai masu muni na alfasha wa mazhabul jumhur ma mazhabin mafi yawancin malamai annaman sabbahu duk wanda ya zagi sahabi yu'azzaru za a mai horo ko duka ko kullewa wala yuqtalu amma ba za a kashe shi amma da za ka ce sai da na abubakar ba sahabin annabi bane wannan kaulan wahidan kashe kaza so da ka kafarta da nasoshin alkur'ani da suka ci abokin shi haka wanda ya tabbatar da kazafin da yan shi'a suke tabbatarwa a yau ga sai da aisha da su Allah dan ubai dan salo suka yi mata bayan da qur'ani ya wanke ta to wanda ya tabbatar da wannan yanzu ba wai gulalan kazafi za a mai ba kashe shi za a so da ya karyata alkur'ani ku gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to yake cewa ma balaga min al-fadilati wa sawab ko gani alalan abin da sahabi ya dauka ya bayar da ladan wannan ko Allah ba wanda ya kai shi ba wanda zai samu wannan darajan kowane kuma da abin da ka bada ko gane wannan da kyau ko shine malam yana ko mana bayanai ga can inda ce kamar qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath ay qabla fath makka wanda suke hidima kafin fatawa makka ba ba kamar su ba haka wanda suke hidima kafin hijira ba wanda ya kai su haka waɗanda suke shiga addini suke hidima kafin shiga daro arkam ba wanda ya kai su jama'a matsayin fa mataki mataki ne saboda in mutum ya ce ai na musulunta lokacin annabi bai shiga daro arkam rike baki ake iya ko ya zo ka sun da lokacin dan gwagwarmaya ke za ga maka ba wanda ya musulunta a wannan lokacin bai gaya ma bai ɗanɗana ko hukuma a hannun waɗannan makiyan har abubakar har umar har kowa ma duk da shi umar bayan shiga dara arkam ne ma ya zo musulunta Ta ku mamaki har abubakar suna bugun shi za ka samu ‘yan tsagera irinsu amma shi a buge shi irin na su Bilal ne irin su Suhaib irin su Mus'ab irin su Mikida da ba zai yiwu ba amma in manya suka tare sanatoci ana magana wani mai karfin hali zai koma babban riga ya mamare shi akwai lokacin da suka yi mai dukan kawo ka ɗaukar shi aka yi kai gidan ɗauka ma ya mutu amma yana farkawa sai ce aina rasulallah kawai ya ce manzo Allah lafiya ne ce to ba matsala haka za ka zama in kai kana da ka samu matsala in addini bai samu matsala babu ku amma mutum kawai na kullum in ka ji hayaniya tukunya yake ma eh ko tukunyan nan ba za a daina daura ta ba ko ka mutu sai an daura ma yan gayya kun gane wannan da kyau ko eh <laughs> kullum ba ba ta kai shi ke zama shirmanci gane wannan wallahi mutum bai fahimci rayuwa haka ba zai ƙara zaman duniya bai tsina na komi ba ta mu gaskiya mutum ya ƙare bai tsina na komi ba Ina kowa ya hankali yi abin da za ka iya a rayuwa wala ka bar sauran dan kankaro wasu ya fagen kuma wallahi kana fagen ma wasu sun fi ka fagen hana ganewa sannan wallahi ya ka kamar wasu a fagen duk yanda kake tsammanin fagen naka ne isa sahabi ba a zage shi Bala yake cewa wa haza fil infaq fa kaifa bi mujahadatihim wannan fa wajen ciyarwa ne an ce ba wanda ya cin musu to ina ga jihadi da kokarin su wa fazl arwahihim da yanda suka bada rayukan su ku gano ne da ku da duk wata martaba da daukaka da safan suka fada amma a waye gari dare dai kawai sai wani zai ci wani shiriri ta suka wa qala al imam an-nawawi al imam an-nawawi yace qala al qadi al imam al qadi iyad yace wa sababu tabdil nafaqatihim abin da yasa aka fifita ciyarwar sahabbai ya fi kowanne Annahu kana fi waqti darura sun ciyar ne lokacin da ake da lalura wa dhiqil hal sun da ake da bukata suka yi bi khilafi gairi imam wanda shi yi ga baya sai da romo ta zo kun gane wannan da ke ko an yi horo an samu kudi an samu ɗaukaka kun gane wannan sai mutum zai baza riga san da ake addinin baka nan ne ko ba a yi ka bane a ba ka yi wa ka sha wuya ba sai da ta sai ta samu لأن إنفاقهم كان في نصرته sallallahu alaihi wa alihi sallama wa himayati ciyarwan da suke a wancan lokaci sun yi ne dan taimakon annabi da agaza mashi wa zalika ma'adumun ba'adahu to ku bayan manzo Allah babu wallahi sanda gwamnatin musulunci ma ta kafa zamanin annabi yana rabar da dukiya a ba wani kaza ai ma wani hidima iri kaza ai ba bukatar wannan abin da ko ka kawo ba jira shi yi ba dama akwai amma sanda yake bukatar abin kai ko ku ne la'asari ba da ce wa ka za jihaduhum wa sa'ir ta'atihim haka jihadin da suka yi da sauran biyayyen da suka yi san da ake da bukatar wannan ne suka yi haza kulluhu ma amma kana fi anfusihim min ash-shaqqa min ash-shafaqa wa at-tawaddudi wa al-khushu'i wa at-tawadu wa ithar wa al-jihad fillah haqqa jihadi kalla mala tare da wannan a ransu suna nan cikin shauki da ƙauna da tsoron Allah da ƙanƙan da kai da fifita ɗan uwansu a kansu da jihadi da ƙoƙari da himma da ƙwazo da tallafi da agaji ma addinin Allah gwargwadon abin da za su iya wa fadilatu suhuba kuma ga daraja na san su manzon Allah ne walau lahazat ne ce ko da ku kifta wa ido ɗaya ne sahabi ya arba da manzon Allah ya girme ka la yuwafiha amalun ba aikin da mutum zai wanda zai samu daraja na sahabbantaka wala tunalu darajatuha bi shay'in ba abin da mutum zai yi ya samu wannan daraja ko me yayi wal fada'il la tu'khadhu bi qiyas malai ce daraja ba a samu da da qiyasi ai duk abin da kai ai ni da nazo ne kaza ba ai da qiyasi ku ga wannan da kyau mutane ko tabuwa ba suke da shi na ilimi taɓuwa na tunani taɓuwa na rashin kan gado wani mutum sai rika wai kiyasin ai mun yi kaza to saboda haka wannan abun ya fi na kaza wannan shiriri ta mutane ba san me suke ba in kan za ka yi kiyasin falalan wanda ya fika da naka ko kana disa shi naka ne ba kana disa shi shi ne to amma in akwai ƙananan shekaru kuma akwai ƙananan ilimi da mutum ya rasa exposure kuna gane wanda da ke ku sai da matsala ba gani yan siyasa masu dabara duk wanda yake neman ɗaukaka sai kwawo hoton shi da janar in ban kai ba yan labai a kai ni kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma ne ji ta abin da yake takama da shi ni yana takama da shi a'a akwai abin da kuɗi ko suna ko barazana ko bayani ko kiyasi ba zai baka ba Allah ba zai ba da shi duk abin da mutum yake takama zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kaga malam ko ce wannan falala ne na Allah da yake diba ya dumbuza ya ba ko wanda ya so ina diyan da ka so Allah ya baka wannan falalan Allah ba zai baka diyan da ka so kuma duk kokarinka duk himmanka duk kwazanka Allah ba zai baka babu fadl faris hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala wannan babin zai mana bayani dangane da falalan farisa a salman alkhairi kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace muna zaune wajen annabi fa unzilat alaihi suratul juma'a sai ga saukar mai da suratul juma'a mu kuma muna ranar juma'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim Allah maraukin sarki ce ‘yan baya da suka zo a bayansu wallahi ba za su cin musu ba qur'ani ne wa akharina minhum ba ce ba za cikin su ba amma lamma yalhaqu bihim wallahi ba za su cin musu qala qultu man hum ya rasulullah abu hurairah ce suwa waɗannan saboda abu hurairah shi ma daga baya ya zo shekara uku kabar zo manzo Allah ya yi su falam yaraji'uhu annabi sai shiru bai ce mai komai ba حتى سأل ثلاثا هل سيدي تنبيه سوكو وفينا سلمان الفارسي سند ميكي زونا عوجا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان كان يدي عن عني سلمان ثم قال سند سي الذي يجي لو كان الإيمان عند الثريا da imani na can kulu kun gane min tauraruwa farayya sai ya ce hori jalo. da wasu mutane sun je sun ɗauko imanin awon rajinin min ha'ula ko daga cikin waɗannan tsoron da gaske suke kaga lugogwar mayan da salmani ya yi su ake a ɗauko maka tarihin salmanin faris shi sa ku sa alama za mu zo mai tarihin shi da mun taɓa yi don jama'a su fahimci irin gwagwarmayin da ya yi ba da wasa yake yi ba da gaske yake Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum